بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم جمعة شاشرة قوة رمضان shekara ta tara wanda daidai da daya ga watan shida shekara ta 2018 باذن الله za mu tashi aya ta 65 a cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون نعم الله سبحانه وتعالى دايقا منا أبوه لإيقاس wanda أنت ɓanta وما يكي kuma sai ce eh, tun daga wanda yake shirwa a cikin duhun sarari da na teku da tayar da iska daga fara halitta da mai da ita da azurtawa daga sama wato ruwa da ƙasa shine hukumu da abin da yake cikin kasar to sai ce kul ga ya musu ka ce la alamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba man fi samawati wanda suke cikin sammai wal ardi da wanda suke cikin kasai la ya'lamu al-ghaiba ba san abubuwan da suke koye ba illallah sai Allah yan abin da halittar sama ba san iya abin da yake koya a can ba wanda Allah subhanahu wataala kaɗai ya san shi hakanan na ƙasa ba komai suka sani ba sun san ɗan abin da yake kewaye da su ko a ƙasar kama ka san ɗan abin ɓangaren da kake wani sai ko a garin kama ka san abin da yake bangaren ka ne kasar da kake taka watakila allah ya yi zuba wasu abubuwa ci baka san da su ba don haka allah yake banta da sanin waɗannan abubuwa kamar yadda allah ya faɗa wa inda mafatu ghaibi la ya'lamuha illa abubuwan da suke gomamudan koye to wannan suna hannun allah la ya'lamuha illa ba wanda ya san su sai su isa kullum za a yi ta bincike a yi ta bincike amma bincike mai kare cikin abubuwan da suke sararin sama ba a kure ba a zo binciken abubuwan da suke ƙasa ba a kure su ba abubuwan da suke cikin ruwa ba a kure ba kowa a fannin sa yi yake yi yake yi amma kullum sabon abu yake gabuwa da shi don haka ba wanda ya kure sanin waɗannan sai allah ta baraka wata ta'ala shi sa wata ayar ma yake thaqulat fis samawati wal ard sanin abinda yake cikin sammai da kasai ya yi wa mutane nauyi ya fi karfinsu sai allah shi ne ya san abin da yake boye a cikinsu naka wani shaidanu wani aljanu sai dai san dan abin da suka sani naka rana taurari da yanayin abubuwan da suka yi kama da waɗannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ne kaɗan ya san iyakansu da kuma iya aikin da suke yi da ma iya nau'insu kowa zai san ɗan abin da iliminsa ya kai zuwa gare shi kawai dai malamai sun kamar daga tada ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya sanya taurarin sama kashi uku akwai wanda suke ado ne kawai akwai wanda suke suna shiryar da mutane kamar yadda allah ce wa alama wa bin najmi hum yahtadun su suna nuna mutane hanya waɗanda suke ruwa da taurarin da suke amfani da su waɗanda suke a jirgin sama da taurarin da suke amfani da su waɗanda suke sahara da taurarin da suke amfani da su wajen tafiya shi na lacewa alama wa bin najmi hum yahtadu to da haka dan abin da aka sani da ya ka sani amma ragowar babu sannan waje alaha rujuman lishaɗi akwai taurarin da an sanya su masu gadi kawai su dewo shaidanu suke yi ومن تراعى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه duk wanda ya tsallake waɗannan kuma wannan kuma ya faɗi ra'ayinsa ne kuma ya tsallake abin da yake ainihin kuskure abin da yake rabansa sannan wa ba ba'a nasibahu ya tozartar da abin da yake rabansa wa ma ya sha'uruna ayyana yub'athu ba su san washe ne za a tashe su ba kenan ba san wa sha alƙiyama za ta tashi ba ko inna Allah indahu ilmu sa'a sanin tashin alƙiyama yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala eh? wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur amma wa shi ne za a yi da wannan sanin abin yana gurin Allah tabaraka wa ta'ala bal daraka ilmuhum fil akhirah ilmuhum saninsu fil akhirati a cikin al'amuran lahira idaraka ya gajiya wai su san yaya washe ne za a yi alkiyama din wannan idaraka ma'anarsa ya gajiya wannan shine ma'ana ta farko bal idaraka ilmuhum fil akhirah wai ilmuhum saninsu fil akhirah a lahira idaraka ya yi daidai da sanin yake cikin samai da kasai inda ba su san na samai da kasai ba to haka ba san wa shi ne a nan alkiyama za ta tsaya amma na ta uku bari daraka ilmuhum fil akhirah wato ilmuhum fil akhirah sanin su da lahira idda raka ya kuya ba sani ba wannan sanin ya kuya musu za su iya cewa wa shi ne za a tashin alkiyama sai ma'ana ta ƙarshe wanda shi ainihin shek muhammadu aminu shankili ya karkata zuwa gare ta shine baliddaraka ilmuhum fil akhirah Sannan su da lahira da raka, ma'ana lam yanfa'a bai musu amfani ba domin gashi ba su imani Na ka kenan ilimin bai musu amfani ba balhum minha balhum fi shakkin minha a su suna masu kokonto a cikinta don haka kaga ashe ilimin bai musu amfani ba balhum minha amun su amun sun makanta a minha daga ainihin alkiyama sun makanta idaninsu ya rufe gabarin ganin ainihin tashin alkiyama da irin abubuwan da za su faru na tsarauka da ban tsoro ainihin a ciki Allah ya lullube musu idan su gabarin sanin da su sassan na وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا asatiru al'awwalin to masu musun tashin alkiyama mushrikai kenan suna bayyana musun suna tashin alkiyama wa qala alladhina kafaru kafarai suka ce a idza kunna turaban wai yanzu in mun zama turbaya wa aba'una da iyayenmu a inna la muqawduna wai lalle mu za fito da mu daga cikin kasa ina sake raya mu kaga wannan tambaya ce ta musu hmm. suka ce laqad wa'idna haqiqa an mana alqawari laqad wa'idna hadha an mana alqawarin wannan tashin kiyama waccan annabawa sun ta bayan sun faɗa zamanin kakannin mu an fara iyayen mu an ga gashi mu yanzu mun zo ana gaya mana wai za mu wuce za mu tashi wa aba'una da iyayen mu duk an mana alƙawarin wannan min kamlu da can amma har yanzu ba mu ga an tashi ai lokaci ne ba ko ai hmm. sun ta alƙiyama tana da lokaci Eh? in haka sai ka cewa duk wannan abin da ake fita ba wani abu ne illa a sa'irul awwali face ta tsuniyoyi irin na mutum farko an gaya kakannin mu an gaya iyayen mu mu yanzu gashi ana gaya mana wai za a yi tashin alkyama amma mu ba mu gani ba haka wannan kunne ne ya girma kaka ake ta yi ake ta yi har zuwa yanzu Allah sai ba sa ansa قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون الله يجعل سكر قيام سيروا في الأرض قيا وعباين كسا je garin suna ina yanzu ina samudawa ina mutanen law da aka yi a wancan lokaci ina mutanen sa ina mutanen shu'aib duk suna ina su yawon su gani fanzuru ku duwa wa kai baka na aƙibatar mujirmi ya yi ƙarshen masu laifi ya ƙare ba shakka in kun je in kun yawo kun je guraren su za ku ga yadda al'amarin su sai dai labari ba su babu ba wa alamar su da ka kenan yawo yawo zai ba mutum dama ya ga abin da da yake jin labari shi ne Allah yake kiransu da su yawo za su ga labarin da ake ba da labarin su tun da kiran abin da ya faru gare su musamman kamar yanzu mutanen Salim har yanzu gurin yana duwatsun da suke sassakawa din su ɗakuna su ne don hitu da minan da biyu can fara he har yanzu suna in suka je wurin mutanen lo wurin yana nan ƙarar garuruwan amma sun yi amma wurin amai da shi ruwa wurin sha'ai har yanzu yana gawarinsa yana a ranar ko yana su sha gawarinsa shi ma yana haka duk wayannan sun an kewaya duk za a gaggari da dama ma daga cikinsu irin balke su da muka yi a baya har yanzu kufan yana a ganin irin su baya baya ma wanda aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su daga ba shi ba wai dan taurin kai da yi ba a saboda tarihi ne shine anushawan sarkin habasha wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam haka gurin yana irin yan fadojin nasu da zini suna nan yahudawan haiba eh? Allah ce la yuqatilunakum illa fi qura muhassanatin aw min wara'i jidr to qura muhassana suna nan da gine-ginen su a kan dutsen wanda ya kai wa zai na ga aka mutane musulmi suka yawo za su da abubuwan da ake faɗa sun cewa gaskiya ne hmm. fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul munzirin ya karshen masu da su ne masu kareta da manzanni da abin da manzanni suka zo da shi na daga al'amarin tashin alƙiyama to za su ga yadda na bayan nan suka zama sai dai tarihi Allah ce wala ta hazana alai kan ka samu damuwa kan karyata ka da wayan wayannan masu karyata kan ka samu damuwa kan su kan ka dinga damun kanka da karyatawa da su ai na baya ma sun karyata kuma sun ga sakamakon su to da haka kai hakuri inda waɗancan manzannin suka yi hakuri da mutanensu har Allah ya nuna musu ƙarshen su to kai ma kai hakuri za ka karshe waɗannan masu karyata ka da makirci wala ta kun fi dhaiqin kar ka zama cikin kunci mai mayan kurun daga irin tanadin da suke ma shine fi kai dika a cikin kai ni ma kai ne wa raddi ma ji ta da maida abin da ka zo da shi fa inna allaha mu'ayyiduka wa nasiruka Allah zai taimake ka zai agaje ka wa muzhiru dinaka Allah zai bayyana addininka ala man khalaqahu ga wanda ya saba addinin naka wa anadahu ya taurin kai ga abin da ka zo da shi fil mashariqi a gabas wal magharibi da yamma duk Allah zai gama kuma alƙawarin Allah ya cika ina mutum sawa'i daga cikin jigajigan shawa masu kareta ne lokaci guda allah ya kima su a badar mutum saba'in kuma aka zo aka riba ce wasu saba'in wannan alkawarin allah ya cika ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ويقولون mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul عسى ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ويقولون سنة تيوى متى هذا الوعد وشيني وانا القول نتاشى من كيام كافتا كافتا كافتا كل أنا تفتا زاعي تاشى من kiyama za a tashe mu za a saka mana abu ne muka to har yanzu ba mu gani ba in kuntum sadiqin wa in da gaske kuke mu ga alkiyama mana taso a sun manta cewa abu ne na lokaci sai yayi idan ya zo wasan nan Allah subhanahu wataala zai yi alkawarin zai cika alkawarinsa قل يا مسكسي عسى yakuna wa ردف lakum بعض الذي tasta'dilu ba'adul ta stadiru sashen abin da kuke gaggauto shi kuna cewa shi na ya maru ba gani ba iyaye ma an gaya musu kakanni ma an gaya musu to wani abin da kuke a kuna cewa wai wai shi ne ne wasa an kuna rabiba ya kusanta ya zo a kusa ko sa'an ya kuna rabiba lakum ya kusanta ya zo da gaggawa ainihin gare ku muna da tan abin da nisa ne sai ku ji kar a hankun haɗa cikinsa wannan abin da kuke gaggautawa na daga zuwan a alkiyama to ya mai ba ne a sa an yi kuna ya kusa ya zo nan kusa ko ya kusa ya gaggauto na haka sai ku ga abin da ake alkawarta muku ya tabbata wani da ba ka aika wani ne kalabu fadilin ma'abocin farla ne ala nasi da mutane ba shakka farla allah tana da yawa kamar yadda Allah ce wa kana Allah alayka azima eh, farla Allah gare ka tana da yawa haka nan farla Allah ga shauran mutane tana da yawa Allah shi ya san iya farlar da ya musu don haka su yi haƙuri su bi abinda ainihin manzon sai zo da shi alakin na aktarahum la yashkuru sai dai yawa yawan mutane ba sa gode yawa nan farlar ta Allah hanyar gode mata su ne su yi masa biyayya abinda ya zo da shi su karɓa su aiki da shi amma mafi mutane ba a yi inda za a auna biyayyar mutane da abubuwan da aka umarce su su sai ka ga wani rabi ne wani kashi talatin wani kashi arba'in eh, wanda zai haura ma rabin nan sai dai ne ballantana kuma a cinye ɗari bisa ɗari zai wahala don haka kenan mutane ba sa godiya godiyar shi shine yin biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kaɗan ne suke wannan ya zo daidai da can da yake wula sa an yakuna wa dibarakum ba'dhu allazi tasta'jilun wa ya zo daidai da Allah da cewa kuna Allah al-amana wa yakuna matahu qul asa an yakuna qalila sanan da suka ce suke gaggautowa wala ya bayani ce suna gaggauto da azaba su sani azaba za ta kewaye da kawarai duk ta ko ina ta kewaye su ba su da mafita daga shi Allah subhanahu wataala ya yi farlarsa gare mu mai yawa amma kuma mai ba ma godiya ga wannan farlar ta ubangi tabaraka wa ta'ala إن ربك ليعلم وإن ربك ليعلم ما تكن والأرض إلا في كتاب مبين وإن ربك عند أبنك لا يعلم ما تكل صدور يا سن أبن كرا سكي قوي وما يعلنون da abin da suke bayyana abin da yake kirji Allah ya sani abin ma da suka bayyana a baki ko a gaba a aikace ai aula kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ballantana shi da koye da bayyana a gurinsa duk ɗaya ba bambanci kamar da Allah ce sawa'un minkum man asarra al wa man jahara bi da wanda ya koye magana da wanda ya bayana daidai da wurin Allah wa huwa mustaqim bil layli wa sarihun bin nahar don da yake zuwa ya cikin duhu ya aika aika dinsa don da ya fito ya bayyana da wuri daidai da wurin Allah ba ba dare ba rana a sa. ba koye ba bayyane ba sirri ba bai duk daidai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala na ba wani abu da yake ya alamu sirra wa afa ya san abin da yake koyi da ma abin da ya buya buya in mm. akwai shi to Allah ya san shi to ma ya zuba an hu mithqalu zarra da ni da ƙwayar zarra baya kuce wa sanin ubangiji haka kenan mutum duk inda zai sai ya ihsani ya yi ihsani shi ne abin da ya kamata dukkanin mutum shi ne ka san eh, cewa ka kaddara cewa kamar kana ganin Allah duk abin da za ka kaga kana ganin mutum zai wahala kai masa abin da ba da to idan kuma ka ji cewa eh ba ka ganin sa to kaddara shi yana ganin to ka san mutum yana ganin ka kai abu kai masa abin da ba daidai ba to kaga wannan ba kamar ba ka mata margaza ba ne to da haka yake da muhimmanci kullum mutum ya dinga auna ɗayan biyun nan ko dai ka auna kai kana ganin sa to kaga kana ganin sa ba za ka yi masa abin da ba ba ko kuma ka auna shi ne yake ganin ka ko da kai baka ganin sa wannan zai sa ka kiyaye dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am amma min ra'ibatin babu ra'iba iba abin da ya buya ga'iba ainihin wato abin da yake ya bayyana ga'iba azawa duka an fassara da wani ga'iba alkiyama amma dai ma'anar lura din shine mafi dacewa amma babu wani abu da yake koyayye fis samai a sama wal ardi ko a ƙasa illa fi kitabin face yana nan a cikin littafi mabayyani shine lawal mahfuz na ga gina a wanda muke gani da wanda ba ma gani da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda ya wuce da wanda ake ci da wanda zai zo duk yana mai yana cikin lawal mahfuz an riga an gama rubuta kawai sai dai zartau haka kenan ba wani abu kenan da yake buyewa Allah tabaraka wa abu ne da an gama da komai da komai da shi kamar yadda Allah ce alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fi samai wal ard baka sani ba Allah ya riga ya san abin da yake sammai da abin da yake kasai inna zalika fi kitab tabbas wannan yana launin mahfuz sai dai kawai lokacin faruwar sa a kowa a zartar da shi na'am inna zalika ala Allah yasir kada mai mamakin wannan mu ce komai yana nan a launin mahfuz hmm? Allah da kansa ya bada shaida cewa wannan mai sauki ne a gurinsa domin shi alamarinsa kun faye kunne kuma ya riga ya ga mana ai alƙalami ya fara halitta ko ya rubuta ya rubuta kullu ma ya kun ila yuta duk abun da zai faru har zuwa wani ta duk alƙalami ya gama rubuta saura kenan duk wani abu da zai faru karami ko babba wanda za a iya gani da wanda ba za a iya gani saboda sa abu ne da yana cikin launin ma kawai zartarwa ko da muka na za ka yi a lailatul qadri aka ce fiya yi farko kullu amrin hakim a cikin ta ake zar ake rabu rabu da duk al'amari wanda yake abun hukuntawa ko abun kyautatawa ai wannan a yanko shi ne daga lawan mafi a zartar da shi kamar a misali dai da zamanance ka ce dogon abun nan bajet mai dogon zango ko bajet mai dogon zango wani shekara kaza to duk shekara sai a yanko a tartar duk shekara a yanko na shekara kuma duk wata ko ana yankowa ana yanko to kamar haka ne amma abin tuni an riga an gama me an gama shiryawa an gama komai kawai sai dai zartawa na إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل قيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن هذا القرآن حقيقة أن القرآن يقص على بني إسرائيل ينا باوى بني إسرائيل الأباري أكثر الذي هم فيه يختلفون ما في يوم أبن سكي ساباني أكاسا inda suka kasu kashi-kashi suka yi saɓani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarinsa a cikin alkur'ani kan tilafin fi isa kamar saɓa da suka yi a kan isa shin Allah ne a ɗan Allah a ɗan Allah ne a shi ma Allah ne a uwarsa ce Allah duk wannan saɓani nasu wata bayan fihi da sayyina suka sassaɓa a ciki fal yahudu iftarau yahudawa sun yi karya wa nasara galau nasara sun shishigi duk qur'ani ya ba mu labari raja al-qur'an bil qawli al-wasat lil haqq al qur'ani sai zo da magana matsakaiciya wacce take ta adalci ta gaskiya annahu abdun min ibadihi al-mu'minin cewa nabi isa bawa ne daga bayan sa kamar kuma ya zo a suratul maryam qala inni abdullahi atani alkitaba wa lam ko nabiyya waje mubarakan aina makon ko wannan kaga alqur'ani yanzu da su sun ce allah su sun ce kaza an su sun ce a aizina ma ta yahudu sun ce aizina ma maryam ce ta zo da shi nasara suka ce a Allah allah da za a yi ta haihu ba mace ka kowanne ya kauce ƙwararri sai da ƙaunar wasa magana tsakatsaki ta gaskiya قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت haka wannan shine magana ta gaske kice a ni bawan Allah na ka ni ba Allah cewa kuma gashi abin da ya wuda suka fara ba haka ba a taniyar kira Allah ya bani littafi waje alai nabiya ya sanya na annabi waje alai mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka a duk inda nake ji faɗa ta gaskiya da ƙur'ani ya zo da ita su kuwa sai suka zurfafa kaga ya zo da akasin sabanin a ko kuma mu ce sabanin abin da suka zo da shi wa inna wa aqiqa alqur'ani lahudan shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'mina ga mu'minai tunda ai ko annabi ma sallallahu alaihi wasallam ai rahama ne ko ya zo ne rahama saboda ya samu mutane a cikin duhu mai karfi yana danna mara karfi ga riba ga zina ga shan giya shauran munanan abubuwa da ake na jahiliya Allah ya kuma zalla sallallahu alaihi wasallam don ya fitar da su daga duhu na jahiliya zuwa hasken musulunci hmm? allahu mahaliyu la Amanu, ya ƙuri'u minan zulmatin illan. Wani la daina kafar uwa aure ha'amu, ya ƙuri'u juna, ya ƙuri'u minan nuri, illan zulmatin. Allah ya koma Zaria ɗan ya fita damu daga cikin duhu ya zuba haske. Idan ka Manza'ar Rahman, Allah maha'iba da shaidata wa ma'aza, sannan illa rahmatan ya na calami. Ma'aikuka ba sai Rahma ga mutanen duniya. ko idan aka samu haske aka samu cigaba aka samu zaman lafiya na kowa ya ji daɗin rayuwa إن ربك يقضي بينهم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم إن ربك يقضي بينهم زي وكنت أذكان سرانا القيامة bi hukumihi da hukuncinsa yadda ya dace domin su wayancan ga abin da suka ce wannan sun ce dan Allah wannan sun ce a ma ai dan zina ne yahudawa kenan Allah zai hukunci ya yake Allah zai hukunci rana alkiyama wa huwa al-aziz shine ruwaye wanda ya gagaru kowa al'alim wanda yake masani a cikin dukkan abin da bayansa suke yi da kuma duk abin da bayansa suke aikatawa zai za su tarar da shi ya saka musu da abin da suka yi da kuma irin maganganun da suka yi na ka waɗancan abubuwa da suka faɗa duk da baki ne a yi suka yi to za su zo su tarar da shi kuma ya saka musu da irin abin da suka aikata فتوكل على الله innaka ala alhaqqil mubin tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka rabu da wancan maganganu nasu da batanci da suke da suka da suke da kaza da kaza da suke faɗa duk kyale su tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah fi jami'i umurika a baki ɗayan al'amuranka wa balligi risalata rabbik ka je ka isar da sakon ubangiji kamar yadda ya umarce ka innaka hakika kai kalal haqqil mubin kana kan gaskiya mabayyaniya wa in khalafa kaman khalafa ko da wanda ya saba ma ya saba duk wani mai saba ma ya saba kai akan daidai kake gane ko na ka saba wasa ba za ta cutar da kai sai dai shine ya cuci kansa na ka to kai haƙu naka ka alal haƙƙil kana kan gaskiya wacce take mabayyana don haka karbu da su ka dogara ga Allah maganganun su kasu taya ma da hankali إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك حقيقة كي لا تسمع الصم بذاك إيا جيد كرما با يين كي دا كوكري بذاك جيد كرما با هكذا wanda yake makaho ba za ka iya dora shi a kan hanya ba ya riga ya makance to da ka kai iya dai isar da sakon ubangiji to su kuma gashi an ce summun ne a amunu ko mun bukumin ne su omiyum ga su kurame ga su makafi ga su bebaye to kaga inda ya za a iya shiryar da su sai dai taimakon allah ta baraka wata ala da ka ba za ka iya jin da wanda yake kurma ba addu'a kira za ka iya jin da kurma kira duk yadda za ka kira ka kwalla ba zai ji ba idza wallaw mudbirin idan suka juya suna masu ba da baya sun yi nisa a cikin kafirci to kiranka ba zai yi amfani ba domin ba za su taba ji ba saboda Allah bai nufa alkhairi da su ba eh bai nufa alkhairi da su don haka ba za su jiyo kiran da kake ba ka wala tusbihu sha'an yanfa ba za ka taba jiyar da su wani abu da zai musu amfani ba wa kazalika haula ya ala qulubi inda wancan kurma ba za ka iya jiyar da shi kira ba musamman a ce ya juya ma ya tafi ko gwara ma a gaban ka yake kila kai masa da nuni to ya juya baya baya kallon ka gashi kuma kurma ta ya zai ji kiran ka to haka waɗannan da Allah Allah ya sanya eh wa fi azanihim waqar Allah ya sanya ainihin darma an nar an toshe ainihin kunnan nasu naka ba za su taba jin kira na shirya sai dai haƙuri a bas su yi ci gaba a cikin wannan halin da suke ciki za su taba jin kira allah ya riga ya rubuta musu hasara da ainihin dawama a gidan wuta amma an tabi hadin umi an dalalatu wama أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم kai ba za ka iya shirya da makafi ba gabarin matarsa makaho ne duɗin kuma ba ɗan jagora wataƙila ga shi cikin duhun dare to ko da yake duhun dare ma da rana ai kusan duk ne ma to makaho ne kirin to ya za a yi ainihin wato a ɗora shi a hanya in ba shirya Allah wata baraka ana nufin su kafiran da suka zama kirin kamar yadda makawar da zama kirin ya za a yi sai hau kan hanya babu ɗan jagora ko da ɗan jagora amma sun masa gaddama ice kubunan suka ja abu ba na zamuwa ba to kaga a shirya abin da hali za su haɗa kwata za su hau cincin mota da buge su za su yi su haɗa rami da shauransu wa ma anta bi hadi al-ummi an dalalati kai ba mai ba mi shirar da makafi bane gabarin ainihin patterns ba mai shirar da su bane in tusmin illa man yu'minu bi ayati ba za ka iya jiyar da wani ba sai wanda ya imani da ayoyi wanda Allah ya nufin shi da imani shi ne wannan an kiransa sai ya jiji na fahimta ya gane kuma ya zo ya bi fahim musulmi waɗannan su ne masu miƙa wuya zuwa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala amma wanda suke batattu ne wannan ko kai kiran su zuwa hanya ba za su bu ba ba za su taba kuma shirya ba na وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول إذا مجانا تأبقى عليهم أكنس shine ma na lokacin alkiyama inda ya zo ko kuma ya matso ma gane ko ana ta faɗa ana ta faɗa to idan lokacin ya matso to a kharajna lahum dabbatan sai mu fita musu da wata dabba min al-ardi daga ƙasa to wannan ita ce dabba ɗaya daga cikin alamomi manya-manya na tashin alkiyama hmm. ita wannan dabba wacce za ta bayyana a ƙarshen zamani lokacin da mutane suka lalace suka balbalce suka susuci lalacewa ta yawa a bayan ƙasa sai waɗannan manya-manyan alamomin su fara bayyana wanda ake cewa a shara'u sa'atin kubara manya-manyan alamomin tashin alkiyama muna da manya muna da ƙanana alamatu sa'ati subra alamomin tashin alkiyama ƙanana waɗannan tun tun tun tin haihuwar manzo Allah ba alama ce Kuma shi ne nabiyu akhirin zama shi ne annabin ƙarshen zama aiko shi ma alama tsagewar wata da yi a zamanin wasu alama ce nan hmm? wata sa'atu wa shakkar qamar haka duk wannan alama ce ta matsowar tashin alkiyama duwai nan kanana kanana amma mun yi manya to sai nan gaba za su bayyana wanda in suka fara bayyana to fa alamun manya manya sun zo kenan alkiyama ta daɗa matsawa kenan waɗancan duk fadawa ne suka fara suka ta bayyana ba suna kullum muna raye da su muna gani tun shi tun na aiko a nan har zuwa yau suna ta bayyana kanana kanana alamomin tashin alkiyama to kamar yadda ya gaya mana ma hadisin sa ya tambaye shi ko a an sa ko yace ma mal mas'ul anha bi alam min asal sai ce fa khabirni an amaratiha ba ni labarin alamunta قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العورات رعاء الشاء يتطاولون fil buniyani ko kaga tun a can manzala ya kuma ga sun zuwa abin da yake faruwa ke Eh, an tani da al'amatu rabbata ku yanga ta yi uwar gidan ko ya ta yi eh, uwa ta haifi gidan gidanta duk shi ne sai abin da yara ya mata suke so shi za a ga eh. ta kila mu al'adunmu da sauki amma an kaje wasu al'adun haka yara ya mata a gida su ne masu fara ko ma menene in suka ce haka za a yi to shi ba tun ya zuwa muna muna ɗalibai sama da shekara ashirin akwai wanda ya auri irin yan najeriya balarabe ne ya auri wata mai guda bai gaya matarsa shi ne kuma ya ga yaro da shi haihu yaro ya fara dagawa ce to yanzu ya mutu kuma ga wannan yaron ya za shi ne dai sai ya kundin bala sai ya ɗau yaron ya tafi da shi babban gidansa shi kuma duk yara mata ne shi je ya zauna da yaro ga shi yaron ya yi kama da shi sosai ko baka shi abu amma yaron ya yi kama da shi kawai zauna da shi a falo ya shiru ya kasa magana can dai ya to ga wata magana in kashe ni za ku yi kashe wannan yaron ɗana ne kowace ta taso da faɗa da tashin hankali sai yaran 'yan matan gidan suka ta an ba wani dan uwa dawa na waje alhamdulillah an samu dan uwa na waje suka dauke shi suka rungu ne mai shi ke shikenan lafa magana ta wuce to to duwaye nan alamomi ne na me na tashin alkiya to shine ce don wannan dabba din ainihin idan wannan lokaci ya matso sai mu musu da dabba to kallimuhum wacce za ta dinga musu magana annan nasa kano bi na la yuqinu ita za ta dinga fara cewa mutane ba ba su imani da ayoyin ubangiji wannan dabba ita za ta dinga fara to kallimuhum yana da ma'ana biyu ko an ce minal kalami ne kenan za ta dinga musu magana ko kallimuhum daga kalmu me kalmu aljurhu miki mummunai za ta dinga yi musu magana ainihin kafirai za ta dinga yi musu za ta dinga me za ta dinga yi musu wannan miki din tana yi musu alama na na cewa waɗannan alamun marasa imani da aka kira aka tafi da zai iya ɗaukan tukallimuhun da kuma daga kalamu ko tukallimuhun daga kalmu shine rauni za ta dinga yi musu miki na alamun cewa ga yi matsayinsu waɗannan da duka malamai sun fassara waɗannan da shi annan nasa kano bi na cewa mutane sun zama dangane da ayoyin layu da ba su da su kankancewa ainihin ba su imani waɗannan shiratu sa'a kamar yadda muka faɗa kashi biyu akwai manya akwai ƙanana manya guda goma ne kanana kuma allah ya san iyaka suna da yawan kuma dada bayyana suke kullum kullum kullum hmm. ya zo hadisi hadisai da dama ma amma wannan ruwayar imam ahmad da sanadin sa zuwa zai fata bin usaid al-gifari yace asharafa alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi min gurba yanzu allah ya leko mana ta wani daki wa nanu ta amra sa'a a lokacin muna ta tattaunawa game da al'amuran alkiyama makala sai manzala ya ce oh kuna tattaunawa game da alkiyama ne ya ce to la ta sa'a ta tarawa ashara ayati alkiyama ba za ta tsaya ba sai kun ga wasu alamomi guda goma tulu'u shamsu min maghribiha huduwar rana daga mahadarta domin ka'idar rana kullum in ta haɗi sai ta je ta yi sajada ga ubangiji ta baraka wata in za ta fito sai ta nemi izini sai a ce to to tana ta gabas ke to yayin da wannan lokaci ya zo ta je ta nemi izini sai a ce ki koma ta inda kika fara hmm? to alama ya zo ƙarshe ke ita ake faɗa a hadisin amma game da abin da dama daga malamai suke faɗa ita ce ƙarshe-ƙarshe saboda hadisai da suke nuni a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko yuqbalu al abdi ma lam yughargir ana karɓar tuban bawa matakar bai zo gargara wani hadisin ya zo cewa ana karɓar tuban bawa malam ta tsuri shams min magharibiha matukar rana ba ta hudu daga mafaɗarta to kaga alama ita ce ƙarshe daga nan babu sarkin babu sauran ne babu sauran karɓa aiki daga nan babu sauran tuba babu sauran ainihin tuba komai an rufe shi to don haka ake ganin ita ce karshe na biyu addukhan hayaki da zai fito dabba ita ce wannan dabba inda muka yi magana sai khuruji a juju wa maju fitowar ya juju da wanda bara an nuna ma a wannan abin nan zilkar ne ko da ya gina nan katangar zilkar ne da ya gina ya kare shi sai kuruji isa wani maryam fitowa isa ɗan maryam wanda watakila muna cewa dab da watakila ana kusa dabda da lokacinsa akwai dajjal dajjal mai yawan karya da zai bayyana da shi ma da irin alamominsa wa salasatu khusufin da kispewa da za a خصف بالمغرب وخصف بالمشرق وخصف بالجزيرة العرب وأن سما لا سبيل سنار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس وكو تادا تبتول قوجن عدن عدن تمودن يمن لا تدنغ تارا متاني كوكو لا تدنغ كوراس نعم تبيت معهم ذات تقوانا تارا رسو حيث باتو تئندس كنن تنا بنس وطن سنا قدو تنا بنس inda suka kwana ta kwana inda suka tashi ta tashi wataƙilu mahai su ƙalu za ta dinga bacci ranar tare da su inda suka yi bacci idan ba san iya inda za a tsaya to kaga ita ma ainihin tana cikin waɗannan guda goma ta waɗannan manya-manyan da su ba su fara bayyana ba sai dai watakila ce ana dab da lokacin faruwarsu allah ya mana mai kyau na ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ranar da za mu tashi faujan wai yanki na jama'a min kulle ummatin daga dukkanin al'ummatai a nan jama'ar ana nufin jama'ar da suka karyata da ayoyin allah da manzanninsa to ranar da za a tashe su a tambaye su eh, abin da suka aikata shine ce faujin mimman ka zibu da ayatin tarin jama'a daga cikin wanda suka karyata da ayoyin yi za'un fahim su za'una wato ana raba su jama'a jama'a kowane jama'a kuma ainihin da jagoransu ne ma'ana an ce faujan kaga jama'a jama'a to kowane jama'a kuma da wanda yake kula da su yake ainihin wato yi musu jagoranci shi na abdullahi na abbas a nan kuma ya ce turar da awwaluhum ala akhiri haka wanda yake mai da na farkon su zuwa karshen su nan wanda yake ainihin yi musu jagoranci a cikin wannan tafiya to za a tashe su kowa kamar inda Allah ya ce yau na da kullu nasin bi imami ko ranar da za mu kira kowane mutane da jagoransu kowa irin ɗabi'ar da ya yi haka za a tara su ayarinsu a kira wasu da jagoransu na kirki da jagoransu masu aikin mummuna iri kaza da jagoransu masu mummuna aiki iri kaza da jagoransu ba haka za a tattara su a hatta iza jawo idan suka zo lokurin hisabi kenan inda ya ce za a tashe su ko daga barbara a zuwa tara su to idan suka zo gurin hisabi qala wanda sai ce akadzabtum bi ayati wato kuka karyata da ayoyina ai ba tambaya zai ba ko domin dama ya riga ya sani ba ma wannan tambayar ta uristawa ce eh? wato kai na aika ka ki zuwa ko ka san ya ki zuwa dama ko to irin sa ne wangiji ya riga ya sani kina ka ce tauri khallam don urista sun mutum kaman ya tabbatar shi mai laifi walam tuhitu biha ilman ba su kewaye ilman sani ba biha da ita to ubangiji zai ce amma za kuntum ta'malun za a tambaye su ga abin da suka kasance suna aikata walam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun fatan ba ga abin da suka kasance suna aikata to ni sai a tambaye su kai su aluna an kari wa amali sai a tambaye su kudurin su da ayyukan su falan malam ya kun min ali sa'adati da suka zama su ba masu rabo bane hmm? to kaga sai su shiru babu ne babu ansar da za su bayar shi domin me domin su ba la sadaka wala sallah ba sa cikin wanda suke sallah ba sa cikin wanda suke sadaka walakin kazzaba wata wallahi sai dai suna cikin wanda suka karyata suka juya baya da suka juya baya na ku ba su da amsa da za su bayar na'am ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا القول فأه بما ظلموا دا أبن سكا أيكتا وقع عليهم سيأبقوا أكنسوا irin laifin da suka aikata sai ya zo ainihin yaku a kansu domin za su ba da shaida in sun ba da shaida gabobinsu za su ba da shaida haka kenan abinda suka aikata na zalunci na karyata manzanni sai tabbata a kansu a rana fahim layan ikuna ba za su iya wata magana ba buhitu domin an riga an gama kunyata su malage kullahun jawabu zai zama ba su da wata ansa لأنهم كانوا في الدار الآخرة ظلمة لأنفسهم saboda gidan lahira sun riga sun cuci kansu to don haka idan an tsaye da su babu wata amsa da za su yi baya kamar yadda Allah tabaraka baraka wata ala ce haza wula yin yantiqun yau ranar da ba za su iya magana ba wala yu'zanu lahum wula ya'tadirun ba ma za a ba su dama ballantana su ba da hanzari domin gaban su yanzu za su ga bayyana komai na don haka babu batun ba da wani ainihin uzuri ألم يروا أن ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم ألم يروا بس جاء أنا جعلنا الليل مبكسين دريبا ليسكنوا فيه لنسوا أتجنسا su bacci su samu hutu wa huna su huta min sabi ta'abi daga wahala da fama da suka shafi na harin a cikin wuninsu bayan ne ya kawo ko kamar yadda ya faɗa cewa da Allah zai sanya dare sarbadan ilayen kyama man ilahun gairar lahi ya tikun bi ziyayin taskununa bi ko waye zai zo muku da rana wanda za ku ainihin fita ku nemi abinci a ciki in kuma Allah ya sanya rana din waye zai zo muku da dare wanda za ku samu nutsuwa a ciki To Allah ne ya zo musu yake sanya dare in kuma yake sanya ainihin wuni a wannan hara musiran ya sanya na hara wuni musiran haske eh, haske da mutane za su fita su yi sana'o'i su yi harkoki a ciki su ayyuka iri daban-daban Allah ne subhanahu wata ala ya sanya in ya rike ba wanda ya sai kawo in ya rike rana ba wanda ya sai kawo dare in ya rike mai kawo hasken in ya rike dare ba wanda ya sai kawo ne haka nan kuma yake kawo dare ba wanda ya sai zo da shi in ya sanya lokaci ya zama duwuni ne ba wanda ya sai kawo dare in ya sanya lokaci duk dare ne ba wanda ya sa ainihin ya kawo ni ko da satin da ya wuce an karanta kasashe wanda suke wajen awa ashirin a cikin wuni to kaga haka allah ya nufa da su su sai su canja ba sai Allah ya canja musu inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun hakika cikin wannan akwai ayoyi da qaumin yu'minun ga mutanen da suke da imani ko da zan na ganin Australia da aka nuna su kuma wunin ne dan gana na ga azumin su ba wahala su dan awoyi sun gama azumin su dare yayi su ta huta su to haka Allah ya so ya sanya tsara ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور كتنا رانا دا ويجي زي بوسا أتشكن zai a man fi samawati wanda suke cikin samai wa man bil ardi da wanda suke kasai fafa zai duk sai su firgita ne sai su sume illa mun sha Allah sai wanda Allah ya so to su ne wannan togaciya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya gani ko anan firgici ka ce amma mutuwa wannan ai duk kowa zai mutu kowa amma nan an togace wasu wanda su wannan firgicin ba zai same su ba wanda an ce suna daga ciki shahidai gane ko shahidai suna daga wanda wannan firgicin ba zai same su don akwai busa ta firgici akwai busa ta suma akwai busa ta tashi wannan firgicin an ce shahidai su ba zai same su bai nan a haya inda rabbihim yurzaqu don haka har na cikin kabarbura ma sai sun ji jiki kenan to anan ne sai shahidai su ba za su ji wannan jikin ba za su wannan wannan ainihin firgicin ba wa kullun atahu dakhil kowanne daga cikin mai da kasan nan a atahu za su zo wa ubangiji ne suna masu kaskan da kai wangi ya ce fita yanzu duk shikenan yawa ya juna mila a jasi sira za su fita da kamar bari suna masu gaggawa ka na hula musu muslimin yuhidun ka ce ana kora su ne zuwa wani wani ainihin gurin rige da aka ce kowa ya maza maza ya je gurin to haka ainihin kowa zai tafi zuwa wannan gurin amma wanda suke cikin allah subhanahu wataala ya sanya su daga cikin bayansa na gari da su ba za a samu irin wannan firgicin ba muna roƙon allah tabaraka wataala ainihin ya sanya mu a cikin su ah, kai ragowa amma kuma ba lokaci ba ko ina ganin sai mu tsaya sallallahu alaihi wasallam wa Thank you.